To dai jama'a rahotanni da dumudumin su yau dai an samu rashin jituwa tsakanin mai girma gwamna da matarsa Aisha Buhari. Kaka manta mai sauraro kana cikin tashar aji daɗi Top TV. Ka ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo namu domin mu nuna ma domin mu nuna ma bidiyon da ya nuna mai girma ba Muhammadu Buhari ya yi magana Aisha Buhari ta tsoma baki ta ce a'a. a kan abubuwan da mai girma shugaban ƙasa yake baya kyautawa game da canje-canjen kuɗin nan. Duk da shi baya uwa masu sauraro yau dai an samu rashin jituwa tsakanin mai girma shugaban kasa da matarsa a Aisha bahari Ku ci gaba da biyo mu a wannan bidiyo namu mu ci gaba da nuna muku yadda aka yi. Mai girma shugaban kasa ya fito ya jaddada wa 'yan Najeriya domin zai canza maƙudan kuɗaɗe na Najeriya. Yayin da Aisha Buhari take fitowa take cewa Mai Girma Shugaban kasa bai kamata a canza wannan kudade tashi ɗaya ba, shi ko Mai Girma Shugaban kasa ya fito, yayin da yake ce mata ni fa ba take nake ba abuna nake yi kai tsaye. Yayin da Aisha Buhari take mai cewa Shugaban kasa ita ma fa cikakkiyar haifaffiyar 'yan Najeriya ce, don abin da aka yi faru a Najeriya ita ma ba za ta ci daɗi ba game da wannan. To masu sauraro kar ku manta kuna cikin tashar a ji daɗi Top TV. Ku mana subscribe ku danna ƙararrawa ku danna ku mana shiya ku like Za mu ci gaba da samo muku sahihan labarai za mu ke mai shigo muku da sahihan labarai wanda jarida tana wallafawa za mu yi ƙoƙari tabbatar muku da za mu ranga shigo muku da labarai. Duk da dai haka Aisha Buhari tana mai shawartar muhammad Buhari cewa ya ƙara rangwanta wa 'yan Najeriya game da canjin kuɗin nan. da dai tunda kowa yan Najeriya yana cikin halin ha'ula'i game da canjin kuɗaɗen nan. Duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen rahotanninmu na wannan satin. Ku ƙara biyo mu a cikin wannan channel.